mai malan ka ji tsoron Allah ya za ka gunce min abu ka turo min sai ya ce to ai shi ma wai ba shi ya gunce ba tura mai an kai don Allah in babu makirci da muna munahucci kai da asakwato bai kamata ka bide cikakken bayanin ba in kana son ka tura ma wani malami to tun ba yau ba tun inda an ka hito duk wani abu da kuka gani yana faruwa kama kama wuta ta kama da sakwato aka kulla shi kuma insha Allah sai dai mu ce mutu bi gaize ku yan bid'a sakwato suna nan suna ta wadan ko kashe kanku ai ta faru ta kare wallahi ƙarya kuka yi duk wannan abin da kuke gani gobe in wani dan bid'a ya aza kyamara zai wa malam Idris Raddi ina cikin na horko horko da za su mai san mai martani kuna fahimta saboda mu ba kumbiya kumbiya muke ba abubuwan mu ga hili suke amma dai tsakani da Allah maganganun dokta akwai gyara cikin su daga cikin abin da a gyara ni nayi nayi in gano wai wace kalima ta ne kwadi wadda dokta ya ce Allah ya isa mai don Allah ya kamata malamin sunna ka fahimci kaza ya fahimci kaza a matsayin mu na ɗaliban ka kai kana da taka fahimta ni ina da tawa fahimta kawai ka zo ka yi bina'i akan fahimtar ka kuma ka ce an yi ma ƙarya yanzu akwai magan ku bari in kunna kun san da yasa da yake wannan magana wani lokacin da suka samu matsala shi murtala asada da yan uwansa matasan malamai na bangaren bello yabo su abubakar malami na shiga cikin matsala na kai na kawo na waya inda ni wannan kira wannan kira wannan har ta kai wani kira Musa lukuwa kun san abin da ya ce mu ya ce a wannan magana ne ta yara ba ruwana ya ce magana ta yara ba ruwanka kana babba cikinsu kuma wannan almajirin ka ne ko bai jin magana kowa sai kai na roƙe shi na ce ya kai wancan kotu ne shi da waya abubakar malamin wanda ke a eh, ya kai shi kotu majistar na ce masa me amfanin ka kai shi kotu a kai shi kurkuku na ce kai shi kurkuku ma kai ma mai kwato shi ne don Allah ka je ka janye lainai har yanzu magana tana kotu da janye ba to da yana taurin kai shi murtala in hatta zuwan su nan zaman da aka yi ga so mai kwano ku bari ka mu kare nan kun ji abin da ya ce ya ce an samu matsala tsakanina da wasu ɗalibai nan sakkwato ya ce har na kai wani kotu wanda billahi lazi la ilaha illa huwa ni babu wanda ni kai kotu amma ku sakwato kuke da Allah kun san wani wanda ni kai kotu to kaga dokta an yi ma talqinin ƙarya ka hau minbari da ita yanzu wannan sai mu lizimta ma dokta mu ce yayi ƙarya sai mu ce a'a dokta yayi wahami amma wanda ya kwaɗa mai haka shi yayi mai ƙarya wallahi ni babu wani ɗalibi wanda ni kai kotu babu shi in kuma akwai shi to don Allah ina kira ga duk wanda ya san akwai shi gobe ya hito social media yayi bayani cewa ka kai wani kotu wallahi babu shi to amma ga dokta ya hau mimbari ya ce wai na kai wani ɗalibi kotu har ya kira ni ya ce in jaye har yanzu muna majistare kotu don Allah ya kamata malamin addini shi haka to me kwaru wata matsala an ka samu da wani daga cikin ɗaliban mu Ayuba yana zargin wannan din yayi mai kazahi sai ya je ya kai shi kotu malam Idris ya kira ne ya ce ka wa yaron nan magana don Allah tunda ɗalibin ka na ya je ya ya kes ɗin na ni kira yaron na ce mai to kaje kaji kuma dokta in yi magana ana saurara mu yaron ya ce to ya faɗa ma wanda ya mai kazahi ya ja ya magana te ni faɗa ma dokta haka dokta ya faɗa mai ya ce zai ja ya magana te kahin gobe ya koma faɗa ma dokta in ya ja ya magana nan yayi kasa don haka bai jayewa dokta ya ce ya hidda baki ne sai ga dokta yana cewa wai ni ni kai wani ƙara yanzu akan wannan sai in zo in ce dokta yayi min karya sai in ce Allah shi isa min sai in ce kahin dokta ya mutu sai ya ga babu kyau sai ya yi cikin rayuwa ce sai mu ce a mu abin da muka roko Allah ya kara ma dokta hasken sunna Allah ya kara mai lafiya Allah ya sa ya fahimci muna na ka kai da komo don su ga wuta ta hasu kuma insha Allah ba za ta hasu ba kun ji wannan sai abu na biyu a cikin wannan bayani dokta kuma ya ce wai mun zo mun haɗu sulhu amma ni ni ba da wahala ku bari ku ji abin da dokta ya ce dan uwana a satin da ya hurce dan uwana malam Abdulaziz ko Idris malam Idris Abdulaziz ya min nasiha in ji tsoron Allah in taka ma malam Murtala burki to na gode wannan nasiha Allah ya saka mishi da alkhairi malam Murtala na taka ma burki gakka yarda ka gitta ma wanda yake da hujjoji bisa ga abin da yake faɗi. Amma duk wanda ya yi maganar da bai da dalili, to ni na ce ka saki burkinka. Ba wai ka ɓace shi ba, amma saki burkin. Ni na ce duk abin da ya tabbata na gaskiya, ga ka ji tsoron zargin mai zargi gare shi. haka annabi ya yi wasici gab ku ji tsoron zargin mai zargi don haka na ja ma malam murtala burki ga duk wanda adda dalili game da abin da ya ka faɗi to malam murtala ya kyale shi amma duk wanda ya faɗi abin da bai na nassi to malam murtala ya karanta nassosi ya yi mai raddi na musulunci a raddul ilmi irin wanda malam murtala ya yi satin da hujji saboda haka malam idris abdulaziz na ji nasiha kuma na karɓa kuma na yi a yan musulmi matsalar sakkwato babban abin da ke damun mallamar sakkwato ba kamar hasada hasada take damun su lokacin da Allah ya nufi ya watsa gaskiyar shi to ta waɗanda ya kaso ta hanyar su yake watsa gaskiyar da Allah ya nuhe watsa musulunci a Madina kun jiya da yayi da Allah ya nuhe ya watsa musulunci da gaskiya da sunna a Sokoto sai Allah ya tadda wani baƙauye ɗan baƙauya mallam Musa Dokuwa sai Allah ya tayar da shi shi zai gaya musu gaskiyar da ba su iya turewa hasada da bakin ciki sai ya kama ya kashe su wanga yana can yana tukuburi wanga yana can yana tukuburi amma dai bakar hasada ce kuma yadda za ku yi saboda haka kamar yadda kuka san muna kira ya ku malaman sakkwato ya ku malaman sakkwato ya ku malaman sakkwato kun ji kunya lukuwa ya zo sana'ar shi ba ƙauye ne yankan yi fa yake yi ita a sana'ar shi amma ko ba ɗan raraka ba ne kowa ya sani. Raraka tana barin kuku gane gaskiya ba lai? ‘Yan raraka. Wasu waɗanda waye wasu ta kai inda ta kai ba sakkwato suke raraka ba sai sun tafi Abuja su yau raraka. Abuja ake ta yau raraka. In ka ga malami ya ta yi Abuja to me ta yi? Ba wa'azi aka kira shi ba. me ya ta yi? ya rika suke zuwa wayewa inda ta kai su kenan sun waye don haka haka za ka ga lukuwa da silifas ɗin shi da jallabi shi ya zo ya faɗi abin da ka yi kaɗan ka warware shi da kai da malamanka kuma ka yi kaɗan haka hana a karɓe shi saboda haka ba ƙauye Allah ya turo muku ya karanta muku gaskiya in kun so ku karɓa ku ribanta in kun so ku yi musu ku halaka ko ku ji kunya ko ku kunyata yau ba ga ba ƙauye ya zama mallaman sokoto abin da ya zama musu ya zama musu ala kai ba ƙauye dan ba ƙauya ya zama mallaman sokoto alakai kai ya zama musu kadangaren bakin tulu ba yadda za su yi sai dai bakin ciki ya kashe su sai dai bakin ciki da Allah ya tashi sai ya bashi babban mataimaki Malam Murtala Assad ya zan fiya-fiya fiya-fiyan su fiya-fiyan mushrikai fiya-fiyan yan bidiya to mu wallahi ba ba lukon muka tsoro ba wallahi wannan yaron nashi shi a dan bidira Allah ya bani shi yayi abinda Allah ka nufi kenan kuma haka yayi saboda haka sai da bakin ciki ya kashe ka bayan murtala wasu suna nan matasa suna tasowa ba yadda za ku yi in mulukuwa ya mutu yau to magana addini ba abinda zai rage sai dai abin da ya gaba Ko mai cewa kai rawa bisa ga cikin luko ai ka aikin banza luko ba shi yazo da addinin ba ko ba shi an rike da shi ba rikon Allah ne akwai waɗanda suke ganin su hatta ya ga gaba ɗaya da sun barta ta mutu sun barta kamar ba su barta ba kamar ba ba a yi su ba su nawa sun tafi kamar ba su tafi ba an manta da su wallahi kwabbarta ba ta karewa in dai da awace ta Allah in ta Allah ta wallahi kwabbarta ba ta karewa kowa ba zai wace ta ba bakin kwaɗai ne ya dame su wanka sai ka yi kallo to amma da ya shigo hannunmu yana ganin ya shiga hannu sai ya sheka ya sauri ya rubuta raddi zuwa ga farfesa pakistan da malam alkasim hotoro da malam musa asadu sunna sun karyata hadisin manzo ga wanda ka bi ɗaka kuma kai ga waɗanda babu ruwansu da kai to kun ga sa'a ya samu Dr. Idris ya shigo saboda haka ni yanzu waɗannan bayanai na ne amma abin da nika ci shine kamar wanda Ibn Hazm al-Zahiri yake cewa fa in tuhriqul qirtasa la tuhriqul ladhi tadammana hul qirtasu bal huwa fi sadari yasiru ma iha sustaqallar rakaibi wa yanzul in anzil wa yudfanu fi qabri une min ihraqir raqi wa kagadin wa qulu bi ilmin kayyaran nasu man yadari abinda muka cewa dokta buɗe littafan nan da akwai bayanin ilimin falaki faɗa muna wallahi jibi kana ganin mun hito mun ce mun miƙa waya amma amma ba zai yi ga wata matsala babu sahabi ko guda na manzon Allah ba kuma ka ce mana su ma fahimta ta fahimtar nan magabata na magabatan muka son a kawo dokta ka ce kana da ɗalibai guda goma kowannen su ya tuntuɓe ka yana son yawa murtala raddi murtala bello raddi ka ce a'a don Allah malam ka ba su dama wannan raddin da za su yi za mu karo da ilimi ni ma zan mai da martani wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah in za mu shekara guda in za mu shekara guda duk an ka yi bayani sai na zo na yi bayani abinda nika cewa a aji maganar an yi an ce an yi min kaza ko an yi min kaza in ma akwai abin da don akwai wani kila wanda yawa dokta ƙarya dokta ya hau membari ya ce wai murtala asada ya yi magana da wani ya ce zai ba dokta hankuri to dokta in baka hankuri da ni imami wallahi in na yi malahi zan baka hankuri amma duk abin da na kwaɗi shekaran jiya har yanzu ban jaye ko guda ba wallahi ina nan bisa gare su abin da yi kuskure na saboda haka in wani ya ce ma na ce zan baka hankuri wallahi ƙarya ta yi ma in na yi ma lehi wallahi ban jin kunya in hito duniya in ce Dr. Idris ka yi hankuri amma ni har yanzu ban yarda na yi ma lehin komi ba ka fahimci wani abu ni na fahimci wani abu abinda ni fahimta magana ce kai wadda kalima ce mushtaraka tana ɗaukar ma'ana kaza tana ɗaukar ma'ana kaza dokta maganar da kai na cewa ka sara ma gwamnan sakkwato da shi sarkin musulmin da ya kyale su suna suna abubuwansu bai sa an haka masu ba shi kansa gwamna din gwamnan jihar kai wallahi dan sara maka ya shirya abinsa ya hayaniya ma Allah da kuka samu da ku da sarkinku ba sa sa baki sun bari ku je ku addinin ku da kuka fahimta ba shi kenan ba to mai abin fara ciki wallahi waɗannan mutane ku gode ma Allah mutanen Sokoto musamman waɗannan masu wani ra'ayi ku gode ma Allah kusa wani zace ku gode ma Allah sarkin musulmin nan baya jin zuba kuma yana da haƙuri kun san dalilin ya faɗi wannan magana ya basu su saba masa su yi sannan su da suka ga dama ya yi nasa bai taɓa ci a kama su ba to muna yanzu tsakaninku da Allah wannan magana tana ɗaukar zugi ko ba ta ɗauka amma ni ni ba da wahala ku bari ku ji abin da dokta ya ci da suna suwa suwa da aka taru a makaranta na ana kokarin wannan suru wallahi ba wadewa da ni irin murtala asada abdulmalik baka da waya wala da mu a makaranta da shi ya da mu muka duk inda aka juya kaushi sai ba da yadda ba shi wahalar da mu zaman da bai wuce awa ɗaya da muka kusan an tashi ba ba daidaita ba ya ce ya mun je mun zauna zaman sulhu amma ba wanda ya wahalar da shi in ba murtala asada ba wallahi wannan wahami na dokta yayi amma wannan ba zan ba da amsa ba zan ba da sunayen malaman da an kai zaman da su don Allah ku tambaye su ko kuma su su hito su yi bayani wa ba da matsala daga cikin waɗanda an kai zaman da su akwai malam Sani Rabiu Alkanawi yana nan raye bai mutu ba duk wanda addanan ba ta ya kira shi ya ce kai shubha ta shiga Dr. Idris ya ce Murtala Asada ya bada matsala wurin zama Murtala Asada ya ce ba shi ya bada matsala ba don Allah ya muna bayani bayan malam rabi'u alkanawai akwai malam bashiru argungu babban malamin addini na kowa ya san shi to ku buga mai ku tambaye shi cewa ya bada matsala to kaga wannan ya isa in ce dokta yayi karya? a'a sai in ce dokta yayi wahami kuma ba yau dokta ya fara wahami ba yanzu dokta a wannan shine gaskiya yanzu cikin magana ce dokta ya ce ya kira malam musa lukuwa malam musa lukuwa ya ce waɗan yare ne alhali lokacin da wannan waƙi'a ta kwaro gaban malamai dokta ya yi magana gaban taron mutane social media clip ɗin yana nan dokta ya ce yawa malam musa lukuwa kira biyar malam musa lukuwa bai ɗauka ba amma yana kiran bello yabu bello yabu ya ɗauka tsakaninku da allah wani sako dokta ka son ya basuwa a'a ku tambaya wani sako ya ka son ya basuwa To kun ga a takaice wannan lokacin ya ce ya kira Malam Musa Lukuwa so biyar bai ɗauka ba, amma yana kiran Bello ya bu Bello bu ya ɗauka. A takaice wannan lokacin bai samu magana dawa ba. Bai samu magana da Malam Musa Lukuwa ba. Ni da kaina na je na samu Malam Musa ni ce Dr. Idris ya kira ka sau biyar baka ɗauka ba lahiya. Yan miƙa min waya ta ce dibobin ni diba sama da ƙasa babu kiran dokta. Ƙarshe da sun ka yi magana ya kwaɗa ma dokta sai in wata waya ta ka kira amma ba inda wayar ka ta shigo. don Allah ya kamata dokta ya zo ga social media ya ce ya kira malam Musa Luko so bai dauka ba amma duk wannan an ka kawar da kai gare shi cewa kila wahami na ya kira wata namba to ya kamata cewa ba kowace magana kuna fahimta ba kowace magana aka hawa membari da ita ba wannan bayanai na abinda nika nuhi da cewa bayanai na ba su ne asali ba Abin da ya kawo in tsaya in yi waɗanga bayanan shine dokta wallahi abin abinda kai muna ba kyauta ba ba abin da ya kawo in tsaya in yi waɗanga bayanan shine dokta wallahi abin da kai muna ba kyauta ba misa na ce ba kyauta ba ni wallahi na ga ɗalibin mai kwano ya shigo hannunmu kamata ya ka bar mu da shi yanzu gitto da kai ya samu mahita don ya riga ya tsere tsakaninku da Allah duk wanda ya ji an ce ta gama babba hotoro da murtala asada tsakaninku da Allah inda arewacin Najeriya yake mi ya kamata wallahi dan kallo ɗaya ya kamata ya koma sai ya sha mamaki saboda duk wani malami na sunna malam Jafar malam ingantacce ne casa'in da tara cikin musulun ingantacce ne wannan kalam makabul jiddan amma mi'a bil mi'a a abadan abadan ƙur'ani ne kawai yake da wannan simar ga albani magana na ɗaya kenan to jamil jiddan matafi ka ga albani da ya taso wani zai iya cewa to ina misali misali hayya albani ya bayar misali hadisul alhadisul qudusi din nan wanda al imamul bukhari cikin sayul bukhari ya kawo wannan hadisin wanda Allah yake cewa thalasatun ana khasmuhum yawmal qiyamati rajulun a atabi summa gadara wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu wannan hadisin Bukhari ne ya rawaito wannan hadisin Bukhari ya rawaito shi albani cikin da iful jami'i sagir da ƙarinsa ya ce rawahu ahmad wal bukhari ya ce wannan hadisin al'imamu ahmad da al'imamu bukhari sun rawaito shi ta kan abu huraira me hukuncin hadisin albani ya ce da'ifun hadisi ne da ifi tafaddal cikin bukhari albani ya ce hadisun da'ifun da ifi ne idan ka tafi irwawul galil yake cewa wa kulasatul qawli barin naɗe maka zance in ji albani ya ce anna hadal isnad kaga isnadin wannan hadisin da ifun da ifi ne wa ahsanu a hawalihi annahu yahtamilu tasil mafi kyan abin da za mu iya cewa da hali da wannan hadisin zai iya kasancewa mu ce ya zamanto hadisi ne hasani wa amma tashihu albani ya ce amma ya zamanto sahihi fa haihata har abada ba zai zamo ba kuma hadisin na cikin sayul bukhari su kaga wancan magana da tare da dukkan girmamawa abinda dakta ya faɗa za mu iya cewa akwai kuskure a ciki cewa wanda abin da yake cikin bukari da muslim komai ya haye jawazal kantara za mu iya cewa ba daidai bane ne. muslim hadisin da al musulun ya kawo an antumul ghurrul muhajjaluna yawmal qiyamati min isbaghil wudu faman istata'a minkum falyuqil ghurratahu wa tahjilahu al muslim ne ya rawaito wannan hadisin albani cikin da iful jami'i wa tuhu ga abin da albani yake cewa muslim ya rawaito hadisin nan an abi huraira daga abu huraira albani ya ce da'ifun bi tamami wannan hadisin ifi ne da wannan cikon da aka yi masa kuma yana cikin muslim haka albani ya rawaito yana ciki ji a duba za a gani za a ga gurare da albani ya dinga tattaɓa hadisai gurare tsakanin Bukhari da musulun Albani ya taɓa hadisan da ya Fato sun fi guda talatin da wani abu. So kaga cewa kawai abin da aka rawaito don haka gini ga wannan masu zuwa suna cewa ai maganan nan na iyayen manzon Allah sallallahu alaihi sallama ana karyata annabi ne ya to yanzu kai ma Albani yana ƙaryata annabi ne ya za ka yi kun gana akwai rashin kimanta ilimi da rashin sanin ya kamata da aka da daina wautar da hankalin jahilai wanda zai yi karatu ya je yi karatu bayan wannan yan uwa ga ibnu taymiya ga ibnu taymiya ibnu taymiya ya kawo magana shi ma cewan cikin bukhari shin duk abin da yake cikin bukhari daidai ne abin da yake cikin muslim ɗari bisa ɗari an yi ittifaki bari mu ji mai ibnu taymiya ce ibnu taymiya dai naka naka naka ibnu taymiya naka naka dai ka daina fushi kana ta zage zage akan hadisin iyayen annabi ka rage ka kai iyayen annabi ta dawo ga abin da ibnu taymiya yake cewa ibn taymiya yake cewa a cikin majmu'ul fatawa juz'i na sha uku shafi na ɗari uku da hamsin da uku ga abin da ibn taymiya yake faɗa yace wa kama annahum yastashhiduna wa ya'tabiruna bi hadisi alladhi fihi su'u hibzin fa innahum aidan yudha'ifuna min hadisi siqa as-saduq ad-dabiti ashiya'a tubayyinu lahum annahu ghalata fiha bi umurin yastadilluna biha wa yusammuna hadha ilma al-ilal halal in ji miya. taymiya yace kamar yadda aka samu malaman hadisi suna kafa hadisi suna lura da hadisin da mutumin da an san yana da ɗan rauni a cikinsa da rashin kaifin hadda yace to